Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lahiya, Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Biyo bayan kisan gillar da aka yi ma wasu mutane a Jos Jihar Plateau. Gwamna Simon Lalong ya kafa dokar hana hita dare da rana a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa da kuma hana hita daga ƙarhe shida na yamma zuwa shida na sahe a ƙananan hukumomin Basa da Jos ta Kudu. Ado Abubakar ɗaya daga cikin wakilanmu a jihar Plateau ya yi mana matashiyar abin da ya faru a ranar Asabar kuma ya yi ƙarin haske a kan halin da ake ciki. Sannan ya gaya mana dalilan da suka tursasa ma gwamnatin jihar kafa dokar hana hita. to wannan abubuwa da suka faru daga wata ɗaya har zuwa abubuwan da suka faru wato satin da ya wuce su ne wato suka haifar da wato abubuwan da suka faru ah, to abin da ke faruwa yanzu dai a jos shine ah, kusan kowa ya koma gida ba tafiye-tafiye na motoci akwai jami'an tsaro a kan hanya ah, bayan wato ayyana dokar hana fita na awa 24 da ita gwamnati ta yi kusan kowa yanzu na gida Uh, ba wanda aka bari wato ya fita ko kuma yake yawo akan hanya kawo ita wannan dokan hana fita ta awa 24 uh, ya biyo bayan wato tunanin gwamnati take da shi ne wajen uh, cewa akwai yiwuwan wasu za su iya wato daukan fansa akan abubuwan da ya faru akan fulani makiyaya ko kuma matafiya a jihar plateau to ina ganin kamar gwamnati ta yi amfani da wannan dama ne ko kuma da tunani ganin cewa idan har ta bar abubuwan da suka faru ko kuma abubuwan da ya fara faruwa to akwai yiwuwan ciwon ah, garin zai iya wato rikicewa domin an samu su wato ah, a gari haka su ma sun hau kan kwalta ah, wato kan titi kenan suna cewa ba su yadda ba ba su yadda ba don haka wato sai sun dau fansa to ita gwamnati plateau dai ta wato kafa dokar hana fita na awa 24 ne a cikin jos ta arewa kuma ta hana wato fita daga shida na yamma zuwa shida na safe a basa da jos south saboda ganin cewa ita jos north wato waje ne wanda abubuwan da suka faru ya faru ne kusan za mu iya cewa a cikinta kuma ganin cewa wa'in mutane da aka kashe kusan za mu iya cewa musulmai ne baki ɗayansu to wa'in mutane ko kuma hotuna da ya dinga yawo a yanar gizo ya sa wato mutane sun hargitsa wato ganin abubuwan da su wa'annan wato ko kuma mu ce a yara suka fara sai ya kai ga wato gwamnati ta ce to bari ta yi kokari ta kafa wannan doka saboda kada abin wato ya ɓaci har ya kai ga an kai ga kisa ko kuma wato rashe-rashen dukiya dukiyoyi. To ko yaya dokar hana hitar ta shahi hada-hadar jama'a ta yau da kullum? Wani ɗan garin Jos ya yi ma'ado Abubakar ƙarin bayani kamar haka. sunana muhammad sani isa abin da ya faru gaskiya ba mu ji daɗin al'amarin abubuwan da ya faru ba saboda mun waye gari kawai sai muka samu hargitsi ya fara tasha daga wasu ɓangarori cikin unguwanni wanda har ya kai ga asarar rayukan waɗansu daga cikin al'umman da yake faruwa saboda haka shine mu gashi mun fito ma za mu tafi wajen harkokin mu muka samu cewa ga shi an sa doka ta ɓaci tun daga dama an sa zuwa shida zuwa shida ne muka dan saurara to kuma daga baya ka zo aka ce zuwa awa shirin da hudu iya cikin garin jos na saboda haka gaskiya mu abin bai mu ji dadin alamar abubuwa sai da muna fatan allah ya sa au sauƙin abin nan kusa kusa. tun da yawancin waɗanda kisan gilla ya ritsa da su a jihar plateau 'yan kudu maso yammacin najeriya ne da ke kan hanyarsu ta komawa gida bayan sun kai ziyara bauchi albarkacin sabuwar shekarar musulunci kamar yadda sukan yi kowace shekara. Ɗaya daga cikin wakilanmu a yankin na kudu maso yamma, Abbas Ibrahim Ɗalibi, ya tattauna da wani da ya tsallake rijiya da baya da kuma shugaban ƙungiyar Gam Allah Fulɓe ta ƙasa Suleiman Yakubu. Ya kuka ji da wannan abu da ya faru, ya fi samu labarin wannan faruwar lamari. Wallahi cikin yara na wanda yake nan yabuwa da tare su duka da wa'ancan ɗin wa'anda abu ya faru da su. Jebo da ya kenan? Yabuwa da su state. ina zaune sai na ga kiran shi sai ya ce mani national president gafa mun shiga mun fada hannu sun karkashe mu dan uwanu ni kai na sun ji mani rauni amma na tsallace rijiya da baya ce subhanallah subhanallah ko nawa yace wallahi muna ta hamu yawa fa gashi an karkashe mu ga gawa wakili ga kuma wasu an ji masu rauni na subhanallah subhanallah a ina kuka fito ai mun fito maulude mun fito ziyarar nan da ake ta shekara shekara wurin shek tahir ce to mun shigo jos motocinmu suna biye da juna bos bos muna gangarowa wannan cikin jos din kawai sai muka ji ana cewa waccan wancan motocin fulani ne motocin fulani ne kawai sai dai muka ga sun tarbe mu sun sa mu faka kawai kowa daga mai icce sai mai adda mai bindiga. Ok, zuwa yanzu kamar mutum nawa ne aka tabbatar sun mutu? An samu gawan mutum ashirin da, hudu aka yi zana'i da su. Amma yanzu kuma yanzu yanzu nan da muke magana da kai suna goma an samu gawa shida. Na'am. An ga gawa shida wasu bisa duwatsu wasu cikin kwarkwada. kamar mutum nawa ne suka ji rauni kuma eh mutanen da suka ji rauni su ne ke ba su bayanin su ba amma insha Allahu wa'anda dai aka kashe dama an lissafi wa'anda ba a gani ba su ne wa'annan mutum shiddan ga kuma an gansu duk sauran an gansu suna da wa'anda ke asibiti da wa'anda aka dan ji rauni wanda bai taka kara karya ba wa'anda suka gudu yanzu dai a takaice dama iyakar shiddan nan ke ba a gani ba sauran duk daga wanda ke asibiti an ga gawa biyar ne ɗaya a asibitin ne ma ya mutu ba wai mutanen jihar Ondo bane kawai a cikinsu ba don ɗazuna ji ka ce wani ya kira ka dan Ijebo dai kana nufin ba wai mutanen jihar Ondo bane kawai kana ji filanin duk shekara na ko ina da ko ina ke tafiya can yanzu ka ga nan a tare ka Ondo ne a mm. tsakanin Ondo akwai na akare akwai na waɗanda suka fito kusan ikiti ifale duk akwai su waɗanda suke a nan din akwai waɗanda suka fito har iguru duk jihohin na Oyo State duk jihohi ne ko ina da ina akwai waɗanda suke haɗuwa duka suna ɗaukan motoci su ta yi ziyarar nan. eh south west inda suka fito kenan sannan wasu kuma da ghana da kwatano eh to a matsayin ku na shugabanni ku kuma bangaren ku shugabannin fulani wani mataki ku dauka Eh, a yanzu dai ba mu ɗauki mataki ba don mun bari mu ga gwamnati abin da za ta ɗauka tunda wa'annan wa'anda suka kashe su 'yan filato ne kabilan filato ne cikin garin filato ka gani za mu zura mu gwamnan jihar filato ido mu ga ya ɗauka a kansu To a bangaren kwantarwar da jama'a hankali ban sani ba ko akwai wasu kiraye-kiraye da kuke yi don jama'a su kwantar da hankalin su kyala mahukunta sai aiki? Ko ina na kira dukkan membobin dukkan fulatani da wa'anda aka yi muwa da wa'anda suka ji zafin wannan abu ina ba da haƙuri na ce a yi haƙuri mu dubi abin da gwamnati za ta yi tukun a bar jami'an tsaro su yi aikinsu. idan gwamnatin jihar Filato domin gwamnan jihar Filato shine chief security na jiharsa samun kwamishina idan mun ga matakin da ya ɗauka ya gamshe mu shi kenan ba za mu ce komi ba amma mu muna kuka muna kuka muna kai kukan mu ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha mu ga abin da za su tukuna idan mun ga an ɗauki matakin da ya gamshe mu alhamdulillahi la ba'asa sai mu sa ido dama mu masu bin doka da oda ne ga kuma wasu da wanda ya kubuta da rai daga harin. kace da kai aka rinka da tattaro ga gawaki wanda suka rasu. Eh. Ya aka yi kana ganin kamun mutum nawa ne suka rasu? Eh, to kafin mu baro hospital inda an samu mutum ashirin da shida. Ku kamar nawa ne wanda kuka tsira? Mu da waɗansu raunukan su da sauƙi da waɗansu dai Allah kiyaye su ba a taɓa su ba. To, na da aka kawo mu yanzu dai mun kai talatin ba ɗaya fi ashirin da tara. Ok, kuna aina? Muna cikin wani hotel ne Wa Wani soke ku a hotel? Eh, to muna akwai wani jami'in ƙungiyar Kristiyanin ah, Islam. okay wato shi ne yake kula yanzu kuna samun kula ne daga karkashin kungiyar fitilan islam to eh. zuwa yaushe ake sa ran za ku tafi gida kai kada kai dan mazaunin ina ne ni mazaunin Jabodi ne Jabodi Jabodi a jihar Ogun state eh, okay to um wani hali da kuke ciki yanzu To, ana inda muke dai yanzu babu wani matsala kuma muna samun kulawa yadda ya dace mun gode mu sallah saka musu da zai. To me fatan ka? To fata na dai mutanen da suka yi aika-aikan nan gwamnati bincike su a kama su a hukunta su shine fata na. Kabilin duniya da na 'yan Muna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shahin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau kuna iya samun shirin a shahukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiatrust da kuma twittercom aminiatrust. trust Shin me ke faruwa? Ina aka kwana? Ina aka dosa? Ta yaya zai shafi rayuwarku? To mecece mafita? Shirin daga Laraba. A shafin Aminiya ta intanet na ɗauke da ingantattun bayanai ku kasance da mu a aminiya.dailytrust.com, facebook.com slash aminiyatrust, twitter.com slash aminiyatrust. Ina mahita? Yaya za a yi aiwa tufkar hanci kar irin wannan kisan gilla ya sake faruwa? Yaya za a yi al'ummomin Najeriya daban-daban su zamna lahiya da juna? Wata babbar jami'a a hukumar wanzar da zaman lahiya kuma ƙwararriya a wannan ɗinke ɓaraka da sasanta rigingimu da daidaita tsakani ta amsa mana waɗannan tambayoyi. Um, sunana Khadija Hawaja Gambo kuma eh, ni wato kwamishina ce ta dindindin wato permanent commissioner kenan a hukuma ta wanzar da zaman lafiya a jihar kaduna to a kan magana ta cewa tambaya ta cewa to ya za a yi a tabbatar hakan bai sake faruwa ba wato na farko dai shine dole a zaunar da 'yan najeriya wato a yi faɗakarwa sosai ma mu fahimci menene rai menene dan adam kuma da mutunci da daraja da dan adam yake da shi 'yan sanda a wannan yanayi wato jami'an tsaro dole su yi aikinsu na ganin cewa sun tabbatar da duk wanda ya aikata wannan aiki wato an kama shi kuma an gurfanar da shi a gaban hukuma kamar yadda ya kamata kuma a yi abin da ya kamata ga dukkan wanda ya aikata irin wannan laifi na ɗaya kenan na biyu malamai wato shugabanni na addini da na al'ummomi wannan lokaci ne da ya kamata wato ya zama wajibi a yi maganganu na kokarin kwantar da hankalin mutane domin gaskiya hankali ya tashi kuma dole hankali ya tashi irin kisa na gilla da ya faru din to amma ah, babban abu shine in zurai ya ɓaci kar hankali ya ɓata shine wato lokaci ne na da ana jin zafi to a yi haƙuri kuma a matsayin mu na musulmi ko kirista dama an koya mana a mu cewa mu yi haƙuri in abu ya faru ah, har mu ga cewa me gwamnati za ta yi to a wannan matsayi dole ita ma gwamnati ta yi dukkan abin da ya kamata na tabbatar da cewa wato an hukunta masu irin wannan wato ta'asa ah, yana daga cikin abin da yake kawo irin wannan abu wato tsare hanya lokacin da wani rikici ya tashi sai kaga mutane sun tsare hanya to dole gwamnati ta tabbatar da cewa daga yanzu a san hukunci da za a yanke akan dukkan mutumin da ko da wani dalili ne ko me ya faru da zai zo ya tare hanya ya zama ya hana mutane wucewa ko kuma ana kashe mutane wannan abu ba ba daidai ba ne to um, kan maganar kuma an yi haka din babu shakka hankalin mutane zai kwanta domin za su ga cewa ai wanda ya laifin an gurfanar da shi kuma an masa irin ukuba wadda ya cancanci a masa uh, wannan kenan to a kan menene uh, mafita to mafita dai ita ce uh, gaskiya kamar muna buƙatar dukkanmu wayar da kai na wato mutane su san cewa ba su da haƙƙi na su da kansu su dinga yin abu kamar na jahilci wato duk wanda yawa wani kowa ma ya je ya rama dinnan to za mu waye gari gaba ɗaya kowa ya halaka kowa so dole ne ya zama na duk abin da ya faru wato a bar hukuma ta yi aikinta wanda ya kamata akan mutane ah, wannan zai kawo abu na sannan na biyu ah, dole ne mu ɗauka cewa za mu yi haƙuri domin in mutum yana duba abubuwan da ke faruwa ya ce sai ya rama to za a wayi gari gaba ɗaya an ƙare so dole za a yi haƙuri a dubi gaba kuma a yi ƙoƙari a gyara allah ya haɗa mu zama tare kuma babu a lokacin rabuwa sai mutuwa Ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta ƙasa kan reshen jihar Filato ta yi tir da Allah waddai da kashe-kashen gillar na ranar Asabar kuma ta buƙaci jami'an tsaro su zaƙulo waɗanda suka aikata wannan ta'asa. Ita ma ƙungiyar Miyatti Allah ta Hulani makiyaya ta yi tir da Allah wadai da harin da ta ce ya yi sanadiyar mutuwar mutum 22, wasu da yawa sun jikkata kuma wasu kimanin arba'in ba a gansu ba ba a san inda suka yi ba, in ji ƙungiyar ta Miyatti Allah. Sai dai kuma a nashi ɓangaren babban sufetan 'yan sandan Najeriya Usman Baba ta bakin kakakin hukumar rundunar 'yan sanda Frank Mba ya ce daga cikin matahiyan da harin ya ritsa da su an ceto mutum 33 kuma an kama wasu mutane 20 da ake zargi da hannu a kai hare-haren. Sannan ya yi kira ga 'yan uwan waɗanda abin ya ritsa da su su yi haƙuri kuma su kai zukata nesa. Ya ce yanzu haka 'yan sanda da sojoji da kuma sauran jami'an tsaro sun haɗa ƙarhi suna aiki tare da gwamnatin jihar Filato domin tabbatar da cewa an hukunta waɗanda suka kai harin kamar yadda ya kamata. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan a wannan lokacin sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman wanda ya taimaka da wakilin mu Ado Abubakar a jihar Plateau da Abbas Ibrahim Ɗalibi a jihar Lagos. Halima Jimarau ke sallama da ku a madadin su duka. Ku huta lafiya.